العليم من الشيطان اللعين الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد السلام عليكم ورحمة الله بسرارو بركم من السادواء اتشمون نشيري نامو نتالم البركة شيرم مغبا تانا قري واندا كومتن الحواريون سيئك النوم كاومكو ادوكماكو اتيدي وانا اللوكة تي اكما وانا كفامي البركة نارو ان الله من اوكتين سريكي taimaka ya yi riko da hannunsu Allah sarki kar ya shi su ya rabbal alamin ah, muna cikin mu mai cike da albarka na sahabban annab sallallahu alaihi wasallama a cikin alkur'ani wanda muka yi mako hudu tare da barista ishaq adam ishaq gama ah, yau insha ta'ala za mu halka mu cikin rahmar Allah na roƙon Allah maɗaukakin sarki mana jagora ah, barista sai a sallama da masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa wancan makon mun je yadda malamin su kwani mana filin mana bayani dalla dalla kan abin da yake da alaka da yadda sahabba annabi sallama suke san sa kuma suke masa biyayya wannan gaba dai ita ce lokaci mana hali ah, ba mu kai ga kammala ta ba kuma a yau ma da izinin Allah a kanta ne ba zai su kwani نرو أن الله وكيم شركي با مدات شوا البركة أتشم أبن دام سورارا سورارو سين تتر حنكلي مقومة جيفي ومسواري ما لم بارسة إسحاد آدم إسحاد دما إمام مسلا سنجمع أنا الإمام البخاري وندكري جزاكي أجهر كم كلمك الله تفضل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسأل النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آه كمان يد ما سورارو ستجي ساتن لي gabata a cikin bayaninmu na abubuwan da ya sa sahabbin annabi sallallahu alaihi wasallam suka samu wannan matsayi a gurin Allah Allah tabaraka ta'ala ya tabbatar da sa a gare su sannan kuma ya zanto cewa Allah na ƙaunarsu Allah yana tsarkake zuciyarsu don gurare da dama yana cewa ya fita gona fadlan min Allahi wa rituwana suna neman yardar Allah ne ah, suna neman falala Allah ne da yardarsa wanda wannan wato tsarkaka ne ga niyya da zuciya ta sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tuna daga cikin abin da muka faɗa satin da ya gabata shine da'ar da sahabbai suke wa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ayoyi da dama a cikin littafin Allah sun nuna mana cewa yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam da'a shine zai kai ka matsayi mai girma mai daraja dan ya ce wa man yuti illaha war rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا wannan <clears throat> ya nuna cewa wanda yake da'a ga Allah da manzon Allah sallama to wannan yana tare da annabawa da siddiqai da shahidai da salihan bayi kuma Allah ya ce ya yi kyau waɗannan su zama abokan tafiya idan mun kalli ayoyi da dama a cikin alkur'ani suna nuna mana cewa in yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam biyayya shi ke jefa mutane zuwa ga halaka shi sa bayan Allah yi bayani sai kaje ce zalika bi annahum shaqqullaha wa rasula wannan ya same su ne na azaba saboda sun saba ma Allah sun saba manzon Allah sallallahu duk wanda ya saba Allah ya saba manzon Allah sallallahu to azaba mai radi ta tabbata a gare shi ko azaba mai tsanani wannan yasa Allah da kansa yake gargadin musulmai cewa su daina saba annabi sallallahu فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم lalle masu zaɓawa annabi su salama su kiyaye kar fitina ta same su a rayuwar duniya ko kuma wata azaba mai radadi al'imam ahmad ibn hambal ya yi magana akan cewa fitina shine ɗan adam shirka azaba kuma shine a sa ɗan a cikin wuta ma'ana saba annabi salama yana jawo ɗan adam ya zanto cewa ya samu fitina a rayuwar duniya kuma yana jawo ɗan adam ya samu azaba a ranar alkiyama shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ce man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'al masira ibn al-qayyim yake cewa a cikin littafin sa na madarijus salikin yake cewa yayin da masu da'awar san manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka yawaita to sai Allah maɗaukin sarki ya neme su da su bayar da hujjar cewa suna son annabi sallallahu Alaihi wasallam wanda mutane da yawa kamar yadda ibn qayyim ya faɗa da yawa daga cikin mutane sun ja baya waɗanda kaɗai suka tabbata su ne atba'ul habibi ma'ana masu yin biyayya ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fi af'alihi wa aqwalihi wa akhlaqihi waɗanda suke biyayya ga manzara salama a cikin ayyukansa da maganganunsa da kuma ɗabi'unsa wanda haka sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suka kasance satin da ya gabata mun bayar da misalai da yawa na ɗa'ar sahabban annabi sallallahu Alaihi wasallam ga annabi sallallahu Alaihi wasallam to yanzu za mu ci gaba da kallon yadda sahabbai suke yin wannan ɗa'a ga annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam Uh, imam abu dawud ya rawaito hadisi a cikin sunan nashi daga jabir dan abdullahi allah ya kara masa yadda hmm. wanda hadisi ne da shekul albani ce hadisi ne sahihi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ranar juma'a ya hukan mimbari ya fara hudu ba sai ga mutane suna shigowa masallaci sai ce ku zauna abdullahi dan mas'ud yana daidai bakin kofa a daidai lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a nijlisu ku zauna da haka abdullahi dan masud bai yadda ya ƙara taku guda ɗaya ba sai ya zauna a nan gurin bai motsa ba a nan gurin da annabi sallama ya ce ku zauna to anan abdullahi dan masud ya zauna malamai suka ce wannan yana nuna tsantsar biyayyar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda shi na ta ku zauna bai nemi sai ya ga wani guri a can ba ko sai ya ga wani guri a cikin daidai inda yake da aka ce a zauna a nan kan dandamalin kofa to anan ya zauna saboda an su kira na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam za mu kalli wannan sosai a cikin hadisin muslim hadisin abu huraira hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ah, la'utuyanna <clears throat> la'utuyanna rayata gadan rajulan yuhibbu Allah wa rasulahu wa rasuluhu gobe zan bayar da tuta ta yaki ga wani mutum da yake kaunar Allah yake kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah da manzon Allah suke san shi sai na Umar yace bai taba jin cewa yana da sha'awar shugabanci ko a bashi wani matsayi ba irin wannan ranar dalili kuma da yasa yaje yana san wannan saboda an ce shi wannan mutumin yana san Allah yana san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan Allah da manzansa kuma suna san shi sai na umar sai ya so ina ma shi ne da wannan matsayin wanda kuma dama babu wanda wato ba zai so a ce shi ne ke da wannan matsayin ba duk ikilasinsa duk wato kusancinsa da yake da shi da ubangiji zai so wannan na haka washe gari sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki wannan tuta bayar da ita ga Ali ibn Abi Talib Ali ibn Abi Talib ya tafi bayan ya yi tafi manzala salama ya ce mai ya tafi ya je gari kaza mana ya jagoranci yaƙi sai na bayan ya tafi Tun da annabi salama ya ce mai ya tafi ya ce mai kada ya juyo to tun da sai na ya tafi bai juyo ba amma sai sai na ali tuno da wata magana cewa a kan me za mu yaƙi wannan mutanen da haka sai ya tsaya a inda yake bai juyo ba hmm. a inda yake bai jiyo tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ya jiyo sai tsaya inda yake bai jiyo ba sai ce ya ma'aikin Allah sai salama akan me zamu yaki waɗannan mutanen sai ce ku yaƙe su akan su shaida babu abin bautatawa bisa cancanta sai Allah idan sun yi wannan to an hana ku ku taɓa ku jininsu da dukiyarsu sai dai da haƙƙi na addinin musulunci wannan ne sa alƙadu iyad yake cewa jumlar wakafa walam yaltafit da aka ce sai na sai ya tsaya a inda yake bai jiyo din ba sai ya ce to a cikin wannan akwai iltizamu awamirihi sallallahu alaihi wasallam wato akwai riko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal akhdhu bi zahiriha sannan kuma da riko da zahirin wannan umarnin ma amkana gurgudan ikon sayyidina ali dubi yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke mai biyayya in wani ne zai tunanin bari na jiyo sannan na tambaye shi akan me zami yaki amma sai na albi da ya ji batun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi kada ya juyo to bai yi wannan juyowar ba wannan ya sa wato malamai suka ce lalle akwai cikakkiyar cikakken riko da umarnin annabi salama kuma an yi riko da wannan umarnin a zahirin su yadda annabi ya faɗe shi haka aka yi riko da shi ba tare da an canja masa ma'ana ko an yi wani abu daban wanda ya saba wannan umarnin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ba na daga cin abin da zai nuna mana yadda sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suke biyayya ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma hadisi ne na muslim hadisin abdullahi dan abbas hmm. radiyallahu anhu hmm. yake cewa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani daga cikin sahabbai da zobe na zinari da ya ganshi da zoben nan na zinari sai annabi sallama ya tuzge wannan zoben sai ya jefar da shi sai yake cewa ya amidu ahadukum ila jamratin minnarin narin alu hafi yadi yanzu ɗayan ku haka zai ringa nufatar wato garwashin wutar jahannama yana sawa a hannunsa ya ɗan adam zai ringa ɗauko garwashin wuta yana sawa a hannunsa da haka annabi salama sai ya tafi bayan annabi salama ya tafi sai waɗansu daga cikin sahabbai suka ce to kai ka ɗauki zoben ka bana kai wani amfani da shi tunda annabi salama ta yi sawa a hannu wannan sahabin ya ce tun da annabi salama ya cire zoben nan ya wurgar da shi ya ce ni ba zan ƙara ɗaukan wannan zoben ba har abada to kaga wannan shi ma ya nuna irin cikakkiyar biyayya ga annabi salama da kuma cewa annabi salama ya yi hukunci wannan sahabin bai ji damuwa ba dama Allah ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum ثم لا يجدوا في في أنفسهم حاجة مما, حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما Allah tabaraka ta'ala ce fala wa rabbika la yu'minun ma'ana ba haka bane na rantse da ubangijinka ba za su yi imani ba hatta muka yuhakkimuka fima shajara bainakum har sai sun hukunta ka a cikin abin da ke gudana wato a tsakanin su thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita sannan ya zanto cewa ba su ji wani kunci a cikin abin da ka hukunta ba wa yusallimu taslima sannan su miƙa wuya zuwa gare ka miƙawa amma kallon wannan sahabin yayi abin da ya dace da wannan ayar domin dai zinari ko da ba za ka sashi a jikinka ba dukiya ce mai yawa hmm. amma annabi salama ya zari wannan zube ya jefar da shi wannan sahabi babu damuwa a tare da shi balma da waɗansu daga cikin sahabi suka ce ya ɗauki wannan zoben ya amfana da shi kila ya ba matarsa kila ya ba yarsa kila ya siyar ya kashe kuɗin sai ce shi ba zai wannan mutum da annabi salama ya riga ya jefar da shi to shi ba zai ɗauka ba kaga sun malayi jidu fi anfusim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima to haka sahabban manzo Allah sallama suke girmama hukuncin sa suke girmama dukkan abin da Annabi sallama ya zo da shi sa Imam an-Nawawi yake cewa fihi al-mubalagatu fi imtithali amri Rasulillah, sallallahu alaihi wa sallam wa istinabi nahyi yace a cikin wannan hadisin akwai makwara kaiwa makwara wajen riko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da kuma nisantar hannun manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wasallama, wa tun da gashi abinda wannan sahabi sai ce kuma da rashin wato sauƙaƙa wa kai ta hanyar wani ta'awili wa adamu su fihi bit daifa misali abinda imamun nawawi ke nufi a nan gurin mutum da kuma rashin sauƙaƙa wa kai da waɗansu tawili masu rauni kila ce ai kan kannasa zan iya ba matata zan iya ba yata zan iya siyarwa kaga duk wannan tawili ne wanda yake da'if abin da sahabin ya ɗauka yi aiki da shi wannan shine abin da ya fi daidai kuma wannan shine abin da ya fi nuna cikakkiyar ya wato cikakken yadda da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke na hukunci kuma haka ake son kowane irin mumini idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci ka ji wannan hukunci shi ma kamar yadda wannan aya cikin suratul nisa ita yi bayani shi sa zamu ga cewa Allah madaukin sarki kullum inda zamu samu sabani akan wata mas'ala a tsakaninmu abinda Allah yake nuna mana shine mu maida abu zuwa ga Allah zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu ar-rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir Allah ya mana cewa subhanahu wa ta'ala in kun yi ja'in ja a wani abu wannan ya ce daidai ne wannan ya ce ba daidai wannan ya ce sunna wannan ya ce bid'a to kar ai tashin hankali a maida wannan abin zuwa ga Allah zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam malamai suka ce zuwa ga Allah shine zuwa ga littafin Allah zuwa ga manzon sallama shine zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za a samu waraka za a samu wato sauki a ciki da haka duk wani sabani da za a ga yanzu ana yi to za a ga wani sa'in akwai son zuciya wani sa'in akwai sanin hanyar da ya kamata a bi amma ai ba tashin hankali wani ka ce abu kaza kaza ne ba mu dalilin ka cikin qur'ani da sunna wani ka ce abu kaza kaza ne ba mu dalilin ka cikin qur'ani da sunna sai a ga wanda yake da gaskiya sai kuma a dawo kan hanyarsa in an dawo hanyarsa ba wai shi aka yi wa da'a ba an yi Allah ne da'a an yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da'a hadisin mu na gaba hadisin bukhari hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda yake cewa malamai suka ce wannan hadisin yana nuna cewa sayyidina abu huraira saboda da'atta ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabe wa annabi da'a ya saba wa abin da yake so a ransa wannan hadisi ne da yake magana akan sai na abu hurairu na jin yunwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya tafi da shi suka je suka tarar a gida an kawo kyauta ta wani mazbi na nunu. Hmm. a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairu na ganin zai iya shanyi wannan nonon shi kadai amma aka ce je ya kira wanda suke a masallaci ahlus sufa da ya je kira su a lokacin sai ya ji cewa a ah, ai shi wannan nonon shi kadai ma zai iya shanyewa ya za a ce a je a kira waɗansu mutane amma dole ba yadda zai idan allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim kama hmm. kana da mu'minin wa mu'minatin idan qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim to kaga ba shi da zaɓi da aka yi je kira su kuma dole tun da sun biyo ta yadda za a fara da su aka fara Abu hurere na ganin wannan nuno ba zai ishe shi ba har dai aka zo kan shi aka shi ya sha ya sha ya koshi hmm. to nan muhalli shaid a nan gurin shi ne yana ganin zai iya shanye nunan nan shi kadai kuma an ce je taho da waɗansu mutane wanda yana ganin shi nunan nan shi kadai ba zai ishe shi ba amma tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa dole wato ya bi wannan umarni kuma haka ya je ya bi kuma ya samu albarka nunan ya samu albarka waɗannan sahabban suka samu albarka shi ma abu huraira ya samu albarka daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi sa ibn hajar a cikin fatul bari yake cewa akwai fa'idoji a cikin wannan hadisin kamar haka na daga cikin wanda suke da alaka da wannan magana da muke shine falalar sigid na abu huraira ta yadda mai falalar a ciki ta yadda ya zanto cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane halin da yake ciki ya taho da shi gida kuma aka samu an kawo wannan nono abu na biyu na fa'ida a ciki shine yadda abu huraira Allah ya kara masa yadda ya gabatar da yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya gabatar da yi wa manzan Allah ɗa'a, a kan shi abin da yake so a ransa tare da yana da tsananin bukata amma sai ya ajiye bukatar isa ya bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda wannan yana nuna cewa duk yadda kake da bukatar abu idan ya zo cewa wannan abin ya ci karo da abin da annabi sallama yake so to zaka ajiye wannan abu kai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama biyayya wannan yana nuna yadda <clears throat> sabon annabi sallama suke da'a ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kila abin da zamu kalla a gaba shine kissar auren Fatima bint Qais da mijinta yake ta saki uku annabi sallama ya ce in ta gama idda ta sanar da shi da ta gama idda sai mutum uku suka zo suna son aurenta hmm. akwai abu jaham akwai abu sufyan sannan akwai usama ibn zaid usama ibn zaid tana ganin maulani kuma baki ne amma sai ta zama yawwa sai zama ba ta san usama amma annabi salama ya faɗi wannan ah, bai wannan bai da kuɗi wannan kuma eh, mu'awiya bai da kuɗi solo kullama lala hmm. shi kuma wannan baya ajiye sandarsa da kan kafaɗarsa wanda malamai suke cewa ko dai matafiyi ne ko mai dukan mata ne duk da wata riwayar mata zo da maganar dukan mata ɗin to sannan na uku shine usama sani salama ce ta aure shi wani yawan ne fasauki ne a wajen mata mai dukan ko mai tafiye-tafiye ai wanda mai tafiye-tafiye amma mai duka ta ran ai sai karya ko ya fasa <laughs> kuma wala mai tafiye-tafiye ko akwai matsala <laughs> duka suna da matsala gaskiya to eh. amma ya danganta da bukatuwa zuwa ga mace dukan mata ba wani abu ne da ake sa ba sosai abu ne da ya kamata shari'an musulunci sai ta sa matakai kafin a zo kan ga duka hmm. ah, fa'iluhunna wahjuruhunna fil da na farko kai musu hmm. wa'azi sannan a kaure musu daga shimfiɗa hmm. sannan kuma sai duka ya biyo baya annabi salama ya ce ba duka wanda zai fasa fata ko ya tayar da fata ba ma'ana duka na ladabi da mutunta kuma kafin a zo nan sai an bi waɗannan matakan sannan abin da ya kamata a zo to da haka dai da karshe dai annabi sallama ya ce mata mafi alkhairi a cikin auren Usama ibn Zaid akwai alkhairi a ciki kuma daga baya ta biyayya ta auri Usama kuma daga baya ta zo ta ce sai da tana son sa kuma ta ga dukkan alkhairin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya faɗa a tare da Usama shi yasa Imam nawawi <clears throat> yake cewa abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya duba ya ba ta shawara shine Usama yana da addini yana da ibada yana da biyayya sannan kuma yana da saukin hali shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bata wannan shawara cewa ta aure Usama saboda annabi sallallahu alaihi wasallam wato ya fusanta da ta samu kwanciyar hankali da zaman lafiya a wato a cikin gidan mijinta hadisin mu na gaba shine hadisin Huzaifa na yakin na yakin Ahzab yakin Khandaq bayan an zo annabi wasallam ya ce a cikin sahabbai waye zai je nemo labarin mutanen nan sai kowa ya shiru duk wanda ya je nemo labarin mutanen nan to zai kasance tare da ni a ranar alkiyama kowa ya shiru amma sai ku zai ba sai annabi sallama ya ce masa ku zai ku je ka nemo labarin su amma an ka je kada ka tayar da hankalin kowa yace lokacin da ya tafi cikin su dan ya samo labarin su yace ya ga Abu Sufyan ya ce yana sa kibiya a cikin kwaransa in ya harbe shi mutuwa zai amma sai ya tuno cewa annabi sallama ce kada ya tayar da hankalin kowa sai ya fasa sai malamai suka ce to wannan yana nuna tsantsar biyayya ta sahabban manzon Allah sallallahu da shi annabi sallallahu alaihi domin ga a lokacin ga kafiri ne shi makiyin Allah ne yakar addini zai yi amma ga shi ya samu damar yace da in zan harbe shi samun sunan kuma sai ya mutu ya san zai iya kashe shi amma sai tun annabi sallama ce kada ya tayar da hankalin kowa wannan yasa ya fasa taba shi kuma ya je ya dawo ya bawa annabi sallama labarin da zai bashi to kaga wannan ya nuna irin kimar su yadda suke wato biyayya ga ga duk wani abin da annabi sallama ya musu umarni da shi ba sa saba masa wannan yana kimar sahabbai shi san an ce masa sahabbai Allah ya yarda da su sun yarda da shi shi san Allah ya ce ma zuciyarsu masu kyau ce to baka da halin da zaka yi musu domin shi Allah ya san su waye su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makalla hadisin Abu Zar al-Ghifari ah, Abu Zar al-Ghifari yake cewa wata rana muna tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin unguwannin Madina da yamma sai yake cewa <clears throat> sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake da Abu Zar yace ya kai Abu Zar ni fa ba na so ya ce lokacin mun fuskanci uhudu mun fuskanci dutsen uhudu sai yake cewa ya ce mai ya abazar ba na son a ce ina da zinari zan so a ce ina da zinare <clears throat> wanda ya kai girman uhudu to idan ina da wannan ba zan so a ce kwana ɗaya ko biyu ko wannan abin ya zauna a gurina ba kawai ina ajiye shi ba tare da na yi haka da shi na yi haka da shi mana ba tare da na ba wa bayan Allah shi ba in bayar hagu in bayar dama in bayar ko'ina manzala sai salama ya ga abuzar wannan sai manzala sai salama ke cewa sai ce ya abadar sai ce masa labbai ka wasu adeka sai ce al na kuma aqillu ya ce mutanen da suke da ta'adin dukiya a duniya to su ne masu karancin dukiya ko masu karancin lada a lahira da aka sai ce sai dai wanda ya ɗauki dukiyarsa ya bayar a nan ya bayar a nan mana yake gaya abuzar na lifari bayan ya gama gaya mawannan sai ce abuzar na lifari tsaya a nan zan je na dawo bayan manzala sai salama ya tafi sai abuzar na lifari ya ji wani irin sauti ya ce sai na tsorata ko wani abu ne ya faɗa manzan allah sallallahu alaihi wasallam sai ne niyan da je gurin dan na ceto dan na ga halin da annabi sallama yake ciki sai ce amma na tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ni la tabraha ya abazarrin hatta arja kada ka bar nan gurin ya kai abazarrin har sai na dawo yake sai na zauna a gurin ban motsa ko ina tare ina da tashin hankalin cewa ga abincin yana kama manzala sallama amma kuma ya ce kan na bar nan gurin shi sa hafiz ibn hajar yake cewa wannan hadisin yana nuna ladabin abu gifari game da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan abu na biyu kuma yana nuna tsantsar riko da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abu Zalil Gifari ba wani tashin hankali da ya kai ka ji cewa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam can wani abu na iya samun sa amma shi da kansa kuma ya ce karka bar nan gurin wanda ma kalli malamai zamu ga yakin Uhud iya daga cikin abin da malamai suke faɗa Annabi sallallahu ya ajiye wadansu maharba kan dutse ya ce ko mun yi nasara ko an yi nasara akan mu kada ku sauko wanda malamai sukan wato abin da ya samu musulmai a farko malamai sukan danganta shi da saba ma umarnin da waɗannan bayin Allah suka yi saboda sun ga kamar an yi nasara kamar za a ɗibi ganima kamar za a yi kaza sai suka sako wanda wannan ya jawo aka karya musulmai aka samu nasara ta wani lokaci a kansu wanda wannan ya nuna cewa sahabbai sun fahimci cewa tsira da nasara to yana cikin yin biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi isa kullum ba sa yarda su saɓa masa wanda shi sa abu zan gifari ga shi ya ji abin da ke samun annabi salama amma kuma dole ya tsaya tun da ya ce mai kada ya bar nan gurin shi sa za mu ga mun kalla hadisin da ibn hibban ya ruwaito hadisin abdullahi dan umar wata rana abdullahi dan umar ya zo suna zaune wani mutum ya zo ya sallama ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya tafi sai abdullahi dan umar ya ce annabi sallama wannan mutumin ina san shi saboda Allah sai manzo Allah sallama ya ce mai ka ba shi labarin kana san shi sai ya ce ban ba shi labarin ina son shi ya ce je ka ba shi labarin kana san shi abdullahi dan umar ya je same shi ya ce masa ya kai wannan bawan Allah ina son ka ne saboda ina son ka ne saboda Allah yace ni ma ina son ka saboda Allah ce to amma ka sani ba dan manzo Allah sallallahu ya yace in baka labari ba da ba zan baka labari ba yace da ba bazan baka labari ba da kuma wannan shine sunna kuma kallon hadisin al-miqdam ibn ma'di karib cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun da yake cikin sunan abi dawud da sunan tirmidhi annabi sallallahu ya magana cewa idan ɗayan ku yana son wani saboda Allah to ya bashi labari shi isa zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin tirmidhi yace da mu'ad yace ya mu'az inni uhibbuka fillah yace ya kai mu'az ina son ka saboda Allah kada ka bar barin a ƙarshen kowace sallah fadin ah, Allahumma inni ala dhikrika wa shukrik wa husna ibadatik kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mu cewa ina son ka saboda Allah manzala salama bayan ya yi umarni kuma ya zo ya aikata ya ce in kana son mutum ka gaya mai kana son shi sannan kai kanka sai da ga ma mai za ga idan za ka faɗa mutumin da ya ce yana son ka sai ka ce Allah da kake so na dan shi to ya so ka haka manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya koyawa ya koyar a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abin da za mu duba cin hadisin Abdullahi dan Umar ya ce ba dan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya faɗa ba to da ba zai faɗa ba zamu kalli ɗa'ar sabon manzan salama a cikin al'amarin giya a takaice asali giya halali ba haram ba ce ma'ana ba a haramta ta ba asali farkon musulunci ba a haramta giya ba hmm. wanda wannan yasa sahabbai sukan tambayi annabi salama game da hukuncin shi sa a cikin hadisin tirmidhi Umar dan kattab yake yin addu'a yana cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya wanda wannan yasa aka saukar da ayar yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un lin nas hmm. wa ithmuhuma akbar min naf'ihima hmm. to duk da haka sai na Umar da an ci akwai zunubi a ciki akwai amfani sai na Umar bai samu nutsuwa ba sai yin addu'a yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiya wannan kuma an ce ya biyo bayan wani da ya sha giya aka zo za a yi sallah ya karanta wata sura a ah, kulliya ayyuhal kafirun ah, gurin la a'budu ma ta'budu ne sai a'budu ma ta'budun kamar yadda malaman tafsiri ke ambata sai na umar ya karin addu'a ya ce Allahumma bayyana na fil khamri wa ah, bayanin shafiya sai Allah ya ce la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kada ku je ku yi sallah in kuna cikin maye sai na umar dinan ma bai samu nutsuwa ba sai ce allahumma bayyin lana fil khamr bayanin shafiya ya ubangiji kai mana bayani game da giya bayani cikakke hmm. to sai aka saukar da ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijjun min amali shaytani fajtanibu to kaga daga nan ana dan Malik yake cewa ni na kasance ina bawa Abu Ubaida da Abu Talha da ubai. bin ka'ab na kawo musu giya su shi sa a lokacin ba a haramta shan giya ba amma sai ga wani ya zo ya ce ai an haramta giya yana cewa an haramta giya sai abu talha yake cewa kai anas tashi duk giyar da take a nan gurin gaba ɗaya je ka zubar da ita tunda Allah ya saukar da ayar innamal kamar wal maisir wal ansab wal azlam to wannan ayar tunda an saukar da ita anas je ka je ka zubar da wannan giyar ma'ana har sun an su kira wato manzo Allah ba da labarin Allah ya saukar da aya wani ya zo ya ba su labari har sun yadda sun yi da'a sun zubar sun ma daina wani mu'amala da waɗannan abubuwa to kaga wannan yana nuna biyayyarsu ga nassi na shari'a da kuma biyayyarsu ga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin mu na gaba shine hadisin Abu Zar kafin mu je hadisi na gaba na sayyidina Abu Zar Abu Zar Allah ya tsara wa sayyida karo shi sha'afa muna sauraron shirin magabata na gari wanda kwamitin alhawari yun suke daukan nan kawo muku a duk mako a daidai wannan lokaci a wannan kafa muna cikin harka halka ta biyar a cikin imo mai taken sahabban annabi alaihi wasallam a cikin alkur'ani wanda muna tare da babban malami barista ishaq alim ishaq gama imamu masallacin juma'a na al bukhari wanda ke rijiyar zaki a nan kano Allah maɗaukakin sarki ya saka masa da alkhairi mun shafe minti talatin mun yi gaba ta farko a cikin wannan shiri yanzu kuma za mu koma a malam domin eh, ɗora mana kan hadisin da yake bayani za a shiga sabon hadisi na sai na abu darrin allah ƙara masa yadda sauraro tara hankalin mu guri guda kan kala mu ɗora biyayya sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam za ta fito fili mun kalli hadisin abu zar wanda abu zar yake ba mu labari cewa wata rana annabi sallallahu alaihi hadisin yana da tsayi amma dai yace wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wata magana yace madalla da mutumin nan ni'mar rajulu khuzaimul asadi yace madalla da mutumin nan yace khuzaimul asadi madalla da shi sai yace amma ba dan tsayin gashin kansa ba makon kwaɗar kansa jummarsa sannan kuma da da da da tsayin wandon shi mana gashinsa da ya sauko to ya yi tsayi da yawa sannan wandonsa ma kuma ya yi tsayi da yawa ko zai masu ji wannan labarin da haka sai ya gaggawa ya je samu wuka sai kama wannan gashin nasa sai ya yanki ya dawo da shi gajere sannan ya kama wandonsa ma ya yanki wato ya dawo da shi ya rabin koli saboda ya ji annabi salama ce madalla da wani kaza ba dan tsayin jummarsa bagashinsa da yake sakowa da kuma izar ɗinsa ma'ana to wannan ya nuna duk da wannan hadisin malamai waɗansu yi bayani kan ingancinsa misali kamar imamin nawawi a cikin riyadu sali ya ce abu dawud ya ruwaito wannan hadisin da isnadi hassan haka ibn hajar a cikin al'amali ya faɗa ya ce yar wannan hadisin hassan ne kamar yadda hakim yake ingantacce ne zahabi mai muwafaka amma sai dai shakul albani a cikin irwa ulgali da ce hadisi ne ba'ifi sannan shi kansa zahabi da yawa hakim wato muwafaka da kansa a cikin littafinsa na Mizami itidal fi naqdir rijal yace a cikin isnadin akwai kais ibn bishr wanda shi kais ibn bishr da mahaifinsa sai yace ba a san su ba wanda yana ishara ne zuwa ga da'uf na shi wannan hadisin amma dai mu saƙon da za mu ɗauka daga ciki shine wannan sahabin ana faɗar dalilin da zai hana ya zama ni'imar rajul abu biyu ne tsawon jummarsa da kuma tsawon wandon shi nan mm-hmm. take ya ɗauko ka yanke gashin nasa ya ɗauko ka yanke wandon nasa ya mayar da shi tsayin wato tsayin wato rabin ƙauri don ya zanto cewa ya cancanci wannan kalmar kago wannan ya nuna biyayyarsa da kula da maganar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam waɗannan abubuwan su suke samu fahimci cewa sahabbai fa ba wai haka kawai suka samu wannan kimar da ake musu hasada ba a'a sahabbai aiki suka yi biyayya suka yi ɗa'a suka yi a cikin irin wannan ɗa'ar ba a bar mata ba domin imam bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga abdullahi dan abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi abdullahi dan mas'ud dan dan abbas na halarci sallar idi manzala ta salama yayi sallah yayi ba sannan ya zo gurin mata yi musu gargadi ya umarce su da su sadaka nan take mata suka ringa wato ciro kayan su adansu su irin kamar zoben zinare awarwaran zinare sarkar zinare wato suna yin sadaka suna bayarwa a wajen bilal ibn hajar yake cewa mhm. in ka kalli wannan hadisin ka kalli yadda mata suke da kayan karau a ce zoban zinare sarkar zinare awarwaran zinare munduwa ta zinare yadda mm. suke son su mm. ya ce amma saboda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce su da su yi sadaka kuma a cikin halin kunci da sahabbai suka tsinci kansu amma nan take suka ringa daukar wannan abubuwa suna bayarwa to gaskiya wannan yana wannan matsayin su da kima su da darajar su ga addini a cikin addini domin ba kowane mutum bane yanzu a ce ya sadaka ya dauki abin da ya fi ji da shi a rayuwarsa kuma ya je ya dauko ya bayar amma su sun yi wannan ne saboda me lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun zamu ga dai da ashabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam a cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba wai da'ar ba ba wai da'a ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba a'a suna ma yin kwadayi suna kwadaitarwa wajen aibiyayya din ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su suna yin kwadayin kuma ba za su kyale kwadayin ya tsaya iyakan ba sai sun kwadaitar da mutane mu dauko hadisin an-Nu'man ibn Salim wanda ya riwaya ta hanyar Amru ibn Ausin Allah ya kara masa yadda yake cewa an basa ibn abi sufyan ya bani labari cewa ya ji daga ummu habiba yan uwarsa kenan radiyallahu anha tana cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk wanda ya sallaci raka'a goma sha ta nafila a tsayin dare da rana kai nafila kamar raka'a goma sha biyu hadisin muslim sai ta ce annabi sallama ya ce bana Allahu bi hinna baitan fil janna Allah zai gina wa mutum gida a aljanna saboda wannan nafiloli da na raka a goma sha biyu ummu habiba take cewa fama hunna mundu hunna min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tace tunda naji annabi sallama ya faɗi wannan ban taba bari ba ma'ana nafilar na raka a goma sha biyu sai na same ta an basa da ya ji wannan magana daga wajen ummu habiba shi ma sai ce fama taraktuhunna min sami'tuhunna min ummi habiba radiyallahu anha yace ni ma ban taba daina yin wannan raka'a goma sha biyun ba tunda naji wannan hadisin daga wajen ummu habiba haka amru ibn aus da ya jiyo hadisin daga ambasa sai yace ma taraktuhunna min sami'tuhunna min ambasa yace tunda naji wannan hadisin daga ambasa ban taɓa barin wannan raka'a goma sha biyun ba sai na yi ta haka annu umar ibn salim ya faɗa ya ce ma taraktuhunna mundu hunna min amru ibn ausin ni ma ban taɓa barin wannan raka'a goma sha biyun ba tun da na ji wata daga wajen amru ibn aus wannan yana nuna ma yadda sahabban zan Allah sallallahu alaihi wasallam ce bayan ta gaya mutane hadisin kuma ta gaya musu cewa ita bata taɓa bari ba kuma wanda ya biyo bayanta ta shine an basa shi mai ci gaba da yi haka amru ibn aus ya ci gaba da yi haka annu'man ibn salim shi ma ya ci gaba da yi wannan shine abin da ya ba su kima ya ba su daraja makalla hadisin sayyidina ali da fatima radiyallahu anha wata rana ita aisha an fatima afan fatima ta zo gurin annabi sallama saboda yadda take aiki a gida kanta a hannunta yana tashi da waye da sauransu ta zo ta doki manzala sama ta ce ga halin da suke ciki a ba su kadimi manzala sallama ya ce bana ba ku labarin abin da in kun aikata ya fi abin da kuke nema na khadimi ba ya taso da gida ya zo ya sami su shi kenan sai suka ce ga mana ya maki Allah ce to abin da za ku in za ku kwanta ku yi kabbara 34 ku yi tasbihi 33 ku yi tahmidi 33 sai ce to wannan ya fi muku alkhairi akan a ɗauki khadimi a baku kamar yadda bukhari da muslim suka rawaito a wata riwaya ta bukari da muslim sai da ali ta, ma taraktuhu min mundu sami'tuhu min annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban taɓa barin wannan azkar din in zan kwanta ba tunda naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sai mutane suka ce qila lahu wala laylata siffin yace ko lokacin da aka yi yakin siffin tsakaninsa da muawiya ko lokacin da aka yi wannan yakin yaki ne wanda aka yi shi akan ijtihadi shi mu'awi yana ganin cewa waɗanda suka zubar da jinin sayyidina Uthman a fito da su a yi musu haddi sayyidina Ali yana ganin cewa a bari al'amura su lafa sannan ya zanto cewa a san me ya kamata a yi wanda wannan shine ya hana shi mu'awi mu baya a wajen sayyidina Ali wanda kuma wannan shine ya kawo magana akan yakin Sufin. to aka tambaye shi kowanne ranar yace kowanne ranar bai taɓa barin wannan askar ɗin ba zai kwanta saboda tsabagen biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Umar ya kasance in yaje gurin sallar gawa ana yi mata sallah sai ya tafi sa ana mai tafi ana masa ana ana ana yin sallar gawa ko sai ya tafi sa sai wani ke ga mai hadisi daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace mana abin da nake nufi shine ba zai bi ta zuwa ga makabarta ba kawai sai dai ya tafi gida hmm. to sai yace masa ai abu hurairah ya rawaito hadisi annabi sallallahu alaihi yana cewa man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa salla alaiha thumma tabi'aha hatta tudfan mm. kana lahu qiratan min min ajr kullu kullu qiratin mithlu uhud wa man salla alaiha thumma raja'a kana lahu min al-ajri mithla uhud yake cewa duk wanda ya je wurin sallar gawa akai mata sallah sannan ya bi ta zuwa ga masallaci makabarta inda za a binne ta yace aka binne ta da shi to wannan mutumin zai samu kiratsani wannan duk zai samu kirati guda biyu kirati guda ɗaya kwa ya kai girman dutsen uhudu to kaga zai samu guda biyu kenan amma wanda ya je sallah kawai ya dawo to shi tun maraja kana lahu min al-ajli mithlu uhud shi kuma wannan sa kamar gwargwadon Uhudu ne to daga nan sai na abdullahi dan umar ya aika zuwa ga aisha abinci kuma ta wannan hadisin shin annabi salama ya faɗa aisha ta ce sadaka abu huraira ta ce aisha na abu huraira ya yi gaskiya sai na umar a abdullahi dan umar akwai tsakuwa a gurin sai na dan wasa da su da ya tashi ya buga su a ƙasa sai ke ta gaskiya mun yi sakaci da kiraɗi da yawa ma'ana ko da yaushe da in ya je jana'iza kawai zai bi ta ba zai bi ta ba sai ya tafi gida sai ya tuno cewa yi wannan asarar sai imamun nawawi ke cewa wannan hadisin bukhari da muslim ne sai abu hurairah a imamun nawawi ke cewa wannan yana nuni kan sahabbai abin da suke ciki na kwaɗayin ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma nuna bakin cikinsu akan wani abu da busi yi ba na ɗa'a ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da rashin sani ne ko da rashin sani ne yasa suka haka to suna cikin damuwa kamar yadda nauyi magana a cikin al Haji. malamai suka ce irin wannan al'amarin mana su sabai duk abin da suka je annabi sallama sai sun yi aiki da shi kuma shi suka gado wa tabi'ai da tabi'u tabi'in aka ce a kalli imamu ahmad an ce imamu ahmad ya sanya hadisai a cikin littafin na al-musnad sama da hadisi dubu arba'in sannan kuma duka ya yi aiki da su domin da kansa ya ce ma taraktu hadisan illa amiltu bihi ban bar wani hadisi da na sani ba sai da ne aiki da shi aka ce wata rana imamu ahmad sai ji cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaho bayan ya yi ƙaho sai ba wanda ya mai ƙaho ɗin dinare amma imamu ahmad ibn hanbal bai da buƙatar yin ƙaho amma sai da ya nemo mai ƙaho yi masa ƙahu shi ma ya ba bashi dinari guda kamar yadda ah, na doktor abdullahi ibn hamud al-farih ya ambaci wannan magana a cikin littafin sana al-minahil ulya fi bayani a sunanin yomiya mana imam ahmad wannan yayi kuma ya gado wannan ne daga wajen tabi'ai su kuma sun gado daga gudun sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sahabban annabi sallallahu suna da maganganu da suke kwadaitarwa akan yi wa annabi salama da'a ma'ana shine nake cewa bayan sun yi da'ar to kuma su wato su kwadaitar da mutane lalle su je su wannan da'ar ta hanyar maganganun su da aka zo maganar gadin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Fatima ta nema a gurin Sayyidina Abubakar Sayyidina Abubakar ya ga mata hadisi cewa manzon sallama ya ce mu taron annabawa ba a gadan mu da abin da muka bari na dukiya wannan sadaka ne to fatima ta matsa kan ya bata da gaske sai na abubakar sai ce lastu tarika an kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya amalu bihi illa amiltu bi babu ni bazan bar wani abu da manzala sallama yake aiki da shi wasu yana aiki da shi inni aksha in taraktu shay'an min amrihi an azik hmm. yace domin ni ina jin tsoron na je ne sakaci na bar wani abu da manzala sallama ya koyar to kuma na zo ya zanto cewa na kauce daga kanyar Allah mana wani yana nama cewa inda annabi zai ce ai kaza ka za ka ki ka saba masa mm. to wannan zai sa saka karkace daga hanyar gaskiya shi sa Ibn babba a cikin littafin sa na al an shari'ati ce najiya wa muzanabati al mazmuma uh, Ibn babba al-akbari alhambali yana faɗa cewa ya yace kukalli kalli na abubakar yadda yake jiwa kansa tsoron karkacewa daga hanyar annabi sallama in ya saba masa a cikin wani al'amari in ya saba masa a cikin wani al'amari hmm. yana jin tsoron wannan ya zama sanadiyar karkacewarsa daga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala to ya kuma ni ya kuma kai ya kuma sauran mutane irin wannan lokaci da muka tsanci kanmu lokacin da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ma izgili ake masa umarnin nasa ma ba a bi kai wani ma yana alfahari da shi yana saba ma addini yana izgilanci ga addini to amma ga na abubakar wanda tun yana duniya an shi aljanna amma ce yana jin tsoron kar ya bar wani abu da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ya zanto cewa ya je ya karkace ya bi hanyar da ba ita Allah tabaraka ta'ala yake so mm-hmm. shi sa a waccan ayar ta falyahdharil alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim za ga imam ahmad ya bayyana fitnatun shi ne shirka to ba barin hanyar manzala salama sama da kaje kai shirka to kuma me zai ja maka kai wannan ne saba annabi salama shi sa zaka ko a zamanin kan ka kalli wasu mutane za ga da mutane ne na kirki suna riko da addini amma saba annabi salama karara wanda wannan ne ya ja musu matsaloli da yawa saba annabi salama shi ya ja musu mu ɗauko hadisin da bukhari da muslim suka ruwaito da kuma ashabu sunan al-arba ana nufin abu dawud da tirmizi da annasa'i da Ibn maja hadisin da ya faru tsakanin wani mutum mutumin madina da kuma azubair ibn awam a game da shayar da gona wanda rikici ya same suka zo gurin annabi sallallahu alaihi sallama manzala sallama ya ce mai ya kai zubair abinda za ka shi ne ka shayar da gonarka sai ka saka masa ta gangara zuwa ga gonarsa mm. kawai nan bayan Allah ya kalla annabi sai salama sai ya ce ya ma'aikin Allah ka yi wannan hukuncin ne don wato dan uwan ma'ana dan uwan mahaifinka ne dan wato wato yana da alaƙa da wata wacce ke ita kuma ƴar uwa ce ga mahaifinka manzon salama daga nan sai ce ya kai zubairu. shayar da gonarka kuma ka bari sai ya kama katanga sannan ka sakan masa to ne sai zubairu yake cewa wannan ayar ta falawa rabbika la yu'minuna hatta fi fima shajara bainahum ina ganin ta sauka ne akan wannan bawan Allah to shi malamai suke cewa to wannan mutumin munafiki ne shi ko kuma zamiya ya samu da karshe dai wannan mutumin zamiya ya samu saboda busairi ya faɗa a cikin dan talikin da yawa sun ibn maja ya faɗi cewa wannan bawan allah ya halarci badar wanda ku je badar Ka ga hadisi nan cikin bukhari da muslim la allah habbala ala ahli badri fa qala a'malu ma shi'tum qad kafartu lakum ko kuma qad dakhaltum qad janna to wannan da ya nuna cewa yadda kuma suke adawa da duk wanda yake saba annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam makalla hadisin abdullahi dan umar da ɗansa da ya magana akan latamna o ima allahi masajidallah kada ku hana mata bayan allah zuwa ɗakin allah masallaci su sallah kawai ɗansa sai yake ce min wallahi lannam na'ahunna wallahi sai mun hana wannan matan zuwa masallaci fagab gababban shadidan nan sai ɗan abdullahi ɗan umar yayi wato yayi fushi fushi mai tsanani ya ce ina gaya ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a hana amma kana cewa za ka hana wannan hadisin bukhari da ibn majah karu rawaito shi daga abdullahi dan umar makalla hadisin abdullahi ibn mughaffal hmm. ya da wani dan dan uwa sai ya ga yana yin hasbu shine ka san ka sanya tsakanin ibahama da sababa ka sa tsakuwa ka ringa dallata dallan tsakuwa haka sai ya ce masa manzan Allah sallallahu alaihi ya hana amma ya ce la tasiru saida wala tankiu aduwa wa innaha taksiru al'ain wa tafqa'u al'ain yace wannan dallan da kake ba zai kama bai kai matsayin ya kama ma abun farauta ba tunda ba farauta kake yi ba sannan ba zai kashe ma makiya ba kadai abin da zaka yi shine ko dai ka fasa wa mutane ido a ko ka ciri wa mutane ka fasa mutane hakori ko kuma ka fasa musu ƙiya ya ce to don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana kawai sai gan shi wataran yana yi da ya gan shi yana yi ce to kai na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana amma kai kuma kana yi to ba zan kare ma magana ba haka abdullahi ibn mughaffal ba zan kara ma magana ba ka ga sahabbai wato bayan bin sunna da suke yi mm. to kuma in ma kana saba ma sunna ko kai musulmi ne to kuma ba ruwan su da kai sai ka zo ka bi wannan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mm. to kaga wannan ya nuna su ya nuna darajar su su sahabbai na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mm. shi sa sai na umar yake cewa ya je zuwa hulaifa ya salla mm-hmm. sai yake ga mutane abin da yasa ya salla a zuwa hulaifa shine asna u kamar ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasna mm. nayi ne kamar yadda daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata makalli mm. hudebiya lokacin da sai na Uthman shi ya samu dama ya shiga cikin garin Makka wanda mutanen maka suka ce to shi ya sun yadda shi ya zo ya fi amma manzala sallama sai shekara mai zuwa ya dawo sai usman dan affan ke cewa ai idan ni yanzu ni zo ne dawafi sannan manzan Allah salama ya zo ya dawafi a bayana to kaga wannan abin da yake nuna annabi yayi koyi da ni yace to ai ni bazan yi dawafi ba har sai annabi salama ya zo ya yi dawafi mana ko da aikin alkhairi ne hmm. sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya aikata sannan zai zanto cewa ɗan adam ya samu damar ya aikata domin shi annabi salama shi ne za a yi koyi da shi laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju lahabar yau yawmal sai yadda ali Allah ya kara masa da wannan magana ya faɗa suna cikin littafin iya usunna wa ihmadul bid'a da dan fodiyo da yana bayani akan yadda sahabbai suke biyayya ya kawo magana yadda ali cewa sai yadda ali ce ni ba zan taɓa barin wani abu na sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda maganar wasu daga cikin mutane mana don wani mutum zai zo ce ka yi zafin addini ka fiye tsari ka fiye kaza ka ji cewa wannan ya hana ka bin annabi sallama yi mai da'a sai na ali ce shi ba zai yi wannan ba har abada an fudu ya kawo ta kissa mai burgewa ta abdullahi dan umar wata rana an ga abdullahi dan umar ya zo yana juyawa da abin hawan shi a wani guri sai aka ce masa to ya yake yi me yasa yake yin wannan sai ce wallahi shi abin da yasa yazo yana wannan abu kawai yana yi ne saboda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ya yayi wannan shine dalilin da yasa yazo yake yin abu kaza su sahabbai kawai annabi sallam yana yin abu kawai zafi kayan su wannan ko dan adam ya gane ko dan adam bai gane ba hmm. saboda me Allah tabaraka wata'ala ya faɗa ce wa makanan lil mu'minin wa mu'minatin idan qada wa rasuluhu amran ɗan ya lahum al-khiyaratu min to kaga wannan su komai su suke shi irin na Annabi salama kuma Allah ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana hmm. to wannan shine abin da suke yurko da shi saboda sun san da'a ga manzon Allah salama ita ce hanyar tsira kuma wannan da'ar ita ce ta jawo sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato suka samu ƙimar da Allah ya zaɓe su da masu zaɓaɓɓun Allah ne suka samu kimar da Allah ya tsarkake zuciyarsu suka samu kimar da Allah ya ba su aljanna sun suna duniya kuma Allah ya ba su kariyar da ba wani mai son ruguza addini ko mai son lalata addini da zai zo yana zagin su yana cin mutuncin su ba sai an samu wanda za su yi mai inkari kuma su bayyana falalarsu kuma sannan mutane Allah maɗaukin sarki jefa wannan gaskiyar a cikin zuciyarsu su fahimta hmm. wannan shine karshen darasin mu a wannan satin hmm. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sauraro muna amin sauraro wannan ainihin tattaunawa da barisa ishaq adam ishaq akan yadda sahabba ala sallama suke masa bayani biyayya sallallahu alaihi wasallama ko sun fahimta ko ba su fahimta ba ko a jin daɗi ko a rashin jin daɗi inda annabi sallama ya faɗa to an ji an bi kawai Allah ɗaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah ya ba mu ikon kwaikwayon waɗannan kyawawan tadoji nasu ya azurta mu makotaka da su a gidan karama muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu ikon zuwa karshen wannan zama na biyar insha Allah ta'ala mako mai zuwa za ku ji mu da zama na shida tare da shi barista din Ishaq Adam Ishaq Gama limamin masallacin juma'a na al'imam bukhari wanda ke rijiyar zaki a madadin shugaban shirin malam salisu idris ya kasai da kuma kwamitin alhawadin wanda suke ɗaukar nawon kawo muku wannan shiri a duk mako da na gabatar alkasim abdurrahman da ke cewa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mu kwana lafiya